Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jinmu ta tashar mu na VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi amma da farko ga cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum yau 22 ga watan satumbar shekarar 2019 sunana mahmud Lalo. shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta ce matakin da shugaba donald trump ke so ya dauka na tura karin dakaru da makaman dakile har-haren sama zuwa saudiya da haɗaɗɗen daular larabawa shiri ne na baya-bayan nan da shugaban ke so ya aiwatar ta hanyar tsallake majalisar dokokin amurkan domin yin gaban kansa a ranar juma'a da ta gabata sakataren tsaron amurka mark esper da babban hafsan hafsoshin dakarun kasar janar joseph danford suka bayyana cewa shugaba trump ya aminta da wannan mataki a cewar espa aniyar tura dakarun da makaman ta biyo bayan taimakon da kasashen biyu suka nema ne daga amurka domin inganta matakan tsaron sararin samaniyarsu bayan harin da aka kai kan matatun man kasar ta saudiya a wani labari na daban kuma shugaban na amurka ya musanta zargin aikata ba daidai ba dangane da wata ganawar wayar talho da suka yi da takwarar aikinsa na ukraine vladimir zelensky ana zargin trump da neman sabon shugaban kasar ta ukraine da ya binciki ɗan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden wanda ke neman tikitin takarar mukamin shugaban kasa a zaben 2020 karkashin jam'iyyar democrat halin da ake ciki 'ya'yan jam'iyyar ta democrat sun ƙara ƙaimi wajen caccakar shugaban kan wannan lamari da suka kwatanta a matsayin yunkurin neman taimakon wani shugaban wata ƙasa da nufin bata sunan babban abokin hamayyarsa a yakin neman zaben 2020 a jiya asabar shugaba trump ya shiga shafinsa na twitter ya zargi 'yan democrat da kafafen yada labarai kan yadda suke kawar da hankulan jama'a daga zarge-zargen da ake yi a kan iyalan gidan biden suka dukufa wajen bata mai suna titunan birnin alkahira na ƙasar masar sun cunkushe a jiya asabar yayin da 'yan sanda suka kakkafa shingayen binciken ababen hawa a sassan birnin ɗaruruwan dakarun ƙasar ɗauke da makamai tare da 'yan sanda sanye da tufafin silke na kwantar da tarzoma sanye ta sintiri a dandalin tahrir square ɗaya daga cikin wuraren da zanga-zangan ta barke a ranar juma'a har ila yau wurin da ya zama tunga ga masu zanga-zangar da suka kai ga kifar da gwamnatocin tsoffin shugabannin ƙasar hosni mubarak da marigayi muhammad morsi masu fafutuka sun jinjina zanga-zangar ta ranar juma'a inda suka kwatanta ta a matsayin lamarin da ya kawo musu buɗi bayan da aka kwashe shekaru ana fargabar martanin 'yan sanda suka kuma yi kira ga jama'a da su ci gaba da fitowa domin nuna adawa da gwamnatin shugaba abdul fatah al-sisi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a can Hong Kong ma dubban masu zanga-zanga ne suka bazama a kan titina a jiya Asabar a yankin wanda ke karkashin ikon China domin yin zanga-zangan neman a inganta tsarin demokradiyya. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito cewa 'yan sanda sun yi amfani da haƙi mai sa kwalla akan masu zanga-zangar da suka lalata hanyar dogo a yankin. zanga-zangar ta jiya ta samo asali ne bayan da masu goyon bayan china suka yayyaga sakonnin adawa da gwamnati da aka mammanna a jikin bango a sassan birnin wato wanda ake wa lakabi da lenin wall shi dai rikicin siyasar na hong kong ya samo asali ne tun bayan da hukumomin yankin suka gabatar da wani kuduri da zai samar da dokar da za ta rika ba da dama ana tura waɗanda ake tuhuma da laifi zuwa china domin a yi musu shari'a matakin da masu zanga-zangar suka ce ba zai yiwu ba wani babban jami'in kasar denmark ya ce kasar suna fatan zama abin kwaikwayo ga sauran kasashen duniya yayin da suke shirin daukan matakan da za su dakile kashi saba'in cikin ɗari na adadin gurbatacciyar iskar da ƙasar take fitarwa cikin kasa da shekara goma sai dai ya ce ba za su yi dauri kansu ba domin wannan mataki ba zai yi wani tasirin a zo a gani ba wajen magance matsalar ɗumamar yanayi da duniya ke fuskanta a cewar dan josengen wanda babban jami'i ne a hukumar kula da yanayi da makamashin kasar ta denmark ko da za su rufe ɗaukacin kasar ta denmark ba lalle ba ne matakin yi wani tasiri kan matsalar ɗumamar yanayi domin kashi sifili da ɗigo ɗaya kacal ƙasar ta denmark take haifarwa a matsalar ta ɗumamar yanayi ya ƙara da cewa za su baje dabarar da za wato da kasar za ta amfani da ita a babban taron da za a yi a wannan makon. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗe. Masu sauraro Assalamu alaikum kamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi, Shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke dangantaka da zaɓen, Ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar. da gangan aka ja kafa wajen yanke hukunci a karar da muka shigar ta kalubalantar ayyana shugaba buhari a matsayin wanda ya lashe zaɓe in ji pdp in ka ɗebe yawan mutane ghana tafi najeriya ingancin zaɓe da demokuraɗiyya in ji sheikh ridwan na alfaredo kumasi me zai hana samun haɗin kai bayan zaɓe ta hanyar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa in ji fasto aminci abu na pdm waɗannan da ɓangaren ra'ayi za su zo muku cikin shirin da yardar allah Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta yi zargin da gangan kotu ta ja kafa wajen yanke hukunci don hakan ya kawo akasi wajen ɗaukaka ƙara. sakataren labarun pdp kola olagbondiyan ya bayyana zargin da bukatar samun dukkan bayanan kotun don ɗaukaka kara zuwa kotun koli yanzu a tuna kotun karkashin justice muhammad garba ta yi watsi da karar ta pdp da tabbatarwa shugaba buhari nasarar zaben sakataren pdp sanata umar tsauri ya ta cewa ko ina aka je pdp za ta iya samun nasara yana mai cewa ita ya dace a ayyana a matsayin wacce ta lashe zaben da dan takararta atiku abubakar mun gani zahiri saboda mu aurenmu mun tabbatar cewa da gwamnatin apc da hukumar zaɓe kan su haɗa yake kuma ita hukumar zaɓe is no more independent hukuma ce wani sashe ne na jam'iyyar apc duk abin suka shirya mun san shi mun ɗauka akwai rishin bin doka da rishin kunya rishin bin doka ga gwamnati rishin kunya ga hukumar zaɓe domin kowa ya san da aka zaɓen nan kuma duk wanda ya zo inda ake tattara sakamakon zaɓen nan ya san wa ya ci zaɓe shugaban hukumar zaɓe sai ya kaddamar da buhari cewa shi ci zaɓe amma zahiri ko ku da ke 'yan jarida kun san cewa zaɓen nan ba buhari ya ci shi ba tsohon sakataren apc mai malabu ne wanda gwamnan yobe ne a yanzu ya ce gaskiya ta yi halinta ne a hukuncin kotun nasara ce ga demokradiyya sannan kuma nasara ce ga dukkan 'yan najeriya saboda kotu ta ƙara jaddada zaben da 'yan najeriya suka yi ne wannan shine karo na farko da kotun kara na tribunal na farko ta yi dalla-dalla filla-filla akan dukkan kararraki da aka gabatar a gabanta wanda masana shari'a ko ta ina a najeriya suna kallo kai tsaye aka yanke wannan hukunci wanda kuma sambarka mutane sun yaba da alkalan da kuma kokarin da dukkan lauyoyi na sassa biyun suka yi so wannan ya nuna a najeriya cewa an samu ci gaba gaya ta fuskan demokradiyya saboda wannan abun an yi shi lamin lafiya an kammala shi lamin lafiya to an gode Allah. PDP za ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli. eh to ai shi mai gaskiya baya tsoro duk inda ma suka ɗaukaka kara gaskiya ce za ta yi halinta kamar yadda ta yi a wannan kotun farko. Domin wannan abu kamar yadda aka sani a haka ita ce demokradiyya sannan kuma inda za su amince a haɗa kai a tafi shi ya bi amma kuma idan ba su amince ba in suka ɗaukaka ƙara can ma gaskiya ce za ta yi halinta kamar yadda ta yi a wannan kotu na farko. yanzu za mu jira da yardar Allah mu ga yadda lamarin zai kasance a kotun koli da ake yi mata kirari da kotun Allah ya isa. Shugaban gidan rediyon Alfa na Kumasi Ghana, Sheikh Redwan, ya ce ba don yawan al'ummar Najeriya ba da sai ya ce zaben Ghana ya fi inganci. Ni dai ina yaba hanyar da Ghana muke harkokin zaben mu kwarai saboda na ga ghana ana tashi zabe kowa yana da unconfirmed na kidaya eh, da ya samu kowa mu kafafun labarai mukan cicika rekodinmu da abin da aka samu mu sanar da jama'a ma ko da ma electoral commission ba su fadi ba za a cewa kafafun sada labarai sun riga sun tabbatar da wani na gaba fa ko da yake ba su ne za su yi anazin din cewa shi ya ci ba amma kwanukan bayan ga da aka yi election najeriya shi na ga cewa an jima kwarai wurin fidda sakamakon amma ghana ba haka bane sakamako na hannun kowa jiya. saboda shi yanzu saura yake yi ga manyan mutane su yi ma wanda aka rinjaye shi yayi sauri ya bada kujeran amma nan naga yana jimawa kafin sakamakon ya fito sheikh Rilwan ku yan ghana kuna daukar cewa kuna gaba da yanayin najeriya a zuciyarku ba kuna daukar kuna gaba da najeriya harkar zaɓe da demokuraɗiyya gaskiya dai muna jin haka gana duk mutumin gana kan balle 'yan jaridu sun san batun zaɓe dai suna ga kamar muna gaba da najeriya kuma ni ba muna ba najeriya laifi ba ne kan cewa eh, ba su iya yi ba ne najeriya ai ghana mun kadan da najeriya mutane na dewa kwarai najeriya kamar yanzu yadda nake cewa eh, sakamakon zabe na fitowa da wuri ghana ina ga cewa ya fito ga yadda muke gane ni yawan mu bai kai najeriya yanzu wani kauye najeriya ma zai kai kwana biyu tukun ayi a zo da takardun zabe da sakamako a kai ma inec to amma ghana ghana ya yi kankani ma najeriya kwarai saboda shi wannan ya ba mu daman ya ba ma'aikatan zabe dama cewa an iya a yi lamari da wuri-wuri gane dai ana ji gaskiya kamar mun ci gaba sosai kan batun zabe a kan najeriya gaskiya na ga haka dan na tuna lokacin zamanin mulkin obama da ya zo zuwa afirka sai ya shiga ghana bai zo najeriya ba lokacin da yawa 'yan najeriya ba su ji daɗin rashin zuwansa ba kuma masu sharhi suka alakanta abin da yadda ghana take gudanar da zabanta ne a lokacin eh na'am eh, in haka mu duka muka gani amma kamata ya yi da ya zo nan saboda ai ba da gangan najeriya yadda na ga najeriya zuwa na najeriya farkon zuwa na najeriya ke ga kuma na yi impressing kwarai yadda najeriya take ga ba sauki ba ne a yayi abu kamar yadda su wa'annan turawan nan kenan suna zamni suna bukatan su ga an yi ba sauki ba ne saboda shi da kamata ya zo su zo su taimaka ma inec yadda za a tabbatar da zabe da sauri a fidda sakamako kuma da sauri ya fi ka zamna kana cewa ai zaben bai da kyau ba daidai ba ne kuma kwamandin da aka zo ana yi magana gana ma muna da muna da kurakurai da yawa a cikin zaben namu wani lokaci bayan kula nan najeriya duk lokaci ba a taba yin wani zaɓe ba ina jin banda zaben 2015 da tsohon shugaba jonathan bai kai kara ba ba na jin akwai wani zaben da aka yi ba a ce an tafka magudi ba hatta wannan na 2019 dinnan shin gana ana kauce wannan eh gana ana to gana ma ina sama eh, eh, akwai zabin da eh, zabin da shi wannan shugaban kasanmu kan ya zo kan shugabanci a kasa ai sai da ya kai ma'aikatan zabe ya kai su court sai da ya kai su aka ta ja court har ya zamo kamar babban hargizi daga gana to kaga haka ya afku daga gana kuma amma banda wannan ba mu taba samun hakanan kuma ba ko da yake wani lokaci kuma an taba su a dubahe su ma sun kai magana court kamar yadda najeriya aka yi amma bayan wannan ban sama an samu wani eh, lamari makamancin haka ba Ghana da Najeriya na da hulɗa ta ɓangarori daban-daban kama daga kasuwanci, addini da Ingilishi. Shi kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na PDM a zaben da ya gabata Fasto Aminci Abu na da ra'ayin maimaita kafa gwamnati mai 'yan adawa kamar yadda aka yi zamanin marigayi Umaru ‘yar Adwa inda a wancan lokaci hatta sakataren ANPP Sa'idu Umar Kumo ya zama mai ba da shawara. haka shi ma dan adawa a wancan lokacin ibrahim da soki na kande ya zama ministan labaru kana da da kana bin shi bashi dan nan ba lafiya aka kai shi intensive care unit ba wai zaka lura bashin ba bane abinda zaka duba shine ran dan tukuna bare dawo wato najeriya tana cikin wani hali wanda allah kaɗai muke roko ya gyara mana ita saboda haka maganan siyasa maganan pdp maganan apc maganan pdm maganan abga maganan kaza don girman allah don allah ina so kowane ɗan siyasa ya aje ta gefe mu zo mu haɗa hannu ina roko shi president buhari da apc su mika hannunsu zuwa ga pdp ga sauran jam'iyyu su ma sauran jam'iyyu su mika hannunsu a haɗa don a cice kasar nan bayan mun cice kasar nan to shine za a yi jam'iyya domin idan mun ka zaman lafiyan kasan nan wannan abin da ke cutu kasar nan shine har yanzu rashin zaman lafiya idan mun samu zaman lafiya kasar nan za ta ci gaba in mun samu zaman lafiya za ka ga haɗin kai in mun samu zaman lafiya kowa da kowa zai walwala kowane dan siyasa idan kana son kasar nan to ka manta da bambanci dan Allah mu da mu haɗa kanmu mu ga yadda za mu cece kasar nan idan an ce kasar nan tana da matsala wanne ne babban matsala da ta gaba da za a iya faɗa kowa ya gane abin da kake nufi kan magana rashin zama lafiya da bambancin kabila ra'ayi daban-daban idan ka duba yanzu nan ko da muke a nan kotu ka ga waɗansu yan apc ba sa shirya da pdp to wannan duk maganan banza ne babban matsalan shine yadda addini ya raba mu kabila ta raba mu in ka duba apc akwai ta kudu akwai ta arewa pdp akwai ta kudu akwai ta arewa pdm akwai ta kudu akwai da arewa saboda ka da mu yan pdp da yan apc da yan wane ne da yan kudu da yan arewa sai mu dawo mu haɗa kanmu gaba ɗaya da dattawan da limamai da fastocin gaba daya mu ga mun cici kasan nan aminci abu dai ya janye kara a kotu da mara shugaba buhari baya duk da yadda tun gabanin zaben ya nuna tafiyar gwamnatin da sakel yanzu kuma sai babin ra'ayi sunana honorable ahmad baba iya deputy chief of staff na mai girma gwamna a shiyar gombe central Iman nasiru kamar yadda kowa ya sani a arewa maso gabashin najeriya a baya northeast tana cikin wani hali na rashin zaman lafiya kuma alhamdulillah zuwan wannan gwamnati kusan zan ce gwamnoninmu na jam'iyyar atc musamman shi mai girma gwamna na jihar gombe alhaji muhammadu inuwa yaya yadda yake kokarin haɗa kai da gwamnatin tarayya da kuma tsaro na ƙasa gaba ɗaya don samar da zaman lafiya wadatacce wannan mu muna ganin wani sabon yanayi ne wanda a baya ba san da shi ba. A in ka duba kusan za a ce hata jihar Gombe ma kwanan nan a wannan zaben ne aka kada jam'iyyar PDP bayan mulkin da gwamna Ibrahim Hassan dan Kombo ya tsawon shekaru takwas. Eh gaskiya ne in ka duba shekarun da jam'iyyar pdp ta yi tsakani da allah ba wadataccen zaman lafiya hujjoji na ko dalilai na shine akwai ishu na kinnafin musamman ni inda na fito a yankin kasar Bindiga ana zuwa har gidaje ana ɗaukan mutane ko a a har gonakin mutane ko kuma irin fulani a zo a ebe su sai sun bada wasu kuɗaɗe yau kuma babu irin waɗannan abubuwan duk an kawo ƙarshen wannan lamarin ina gani tsakani da Allah zan iya cewa credit din na mai girma gwamna Muhammadu Inuwa ya ne. Masu sauraro da wannan ra'ayi muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da duk waɗanda suka taimaka wajen nasarar wannan shirin da ma gidajen rediyo masu hulɗa da muryar Amurka da kan sa wannan shirin ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Ba tun yau ba ake sato kasa kazi a tsakanin hukumomin tsaro musamman sojoji da kuma kungiyoyin sa kai game da batun take haƙƙin bani adama domin ko a cikin makonnin nan sai da ko hukumar kare haƙƙin na adam ta duniya human rights watch ta ma zargi sojojin najeriya da tsare dubun ƙananan yara ba bisa ka'ida ba sakamakon zarginsu da alaƙa da mayakan boko haram a wani rahoto da ƙungiyar ta fitar ta ce an tsare yara da dama ba tare da an yanke musu hukunci ba kuma sun dauki tsawon lokaci suna hannun rundunar soji ko da ke gwamnatin najeriya da kuma rundunar sojin kasar dukkanin su dai sun musanta wannan zargi sai dai kuma masana da kuma yan rajin kare haƙƙin bani adama irin su malam musa jika na amnesty support group na ganin ma akwai abun duba dan gane da wannan zargi ya kamata a fahimci duk rahotannin da kungiyar amnesty international da human rights watch suke fitarwa akan cin zarafi da jami'an tsaro a Najeriya suke yi ma al'umma ya kamata a fahimci cewa akwai misalai da dama wanda ya faru a waɗancan lokutan baya a lokacin da amnesty ta fitar da rahoto na cewa ana cin zarafin 'yan gudun hijira a inda suke zaune a nan wannan inda ake ce mishi mazaunin 'yan gudun hijira kar kuma fa mu manta cewa ƙungiyar amnesty din nan da human rights watch sun fitar da bayanai na cewa akwai sojojin da aka kashe da yawa da dama har yanzu ba a ɗauki wani mataki a kai ba to duk waɗannan abubuwa in ka kalla in babu wannan abin da ya faru babu cin mutuncin ɗan adam ɗin babu keta mashi haddi hassa nemi cewa a zauna a fahimci juna akan magana ayyukan da ake yi so saboda haka munan muna kallon cewa ya kamata ne gwamnati ta kalli duk wani rahoto wanda kungiyar amnesty international da kuma human rights watch suka fitar a kan take haƙoƙin bil'adama da sojoji ko kuma jami'an tsaro na najeriya suke yi ga wani masanin tijjani muhammad musa na magani akwai buƙatar zurfafa bincike a irin zarge-zargen da wasu ƙungiyoyin ƙetare ke yi to amma kuma waɗannan zarge-zarge da ake yi wa su wato uh, sojojin najeriya uh, wani lokaci za ka ga da akwai buƙatar a zurfafa bincike kafin a karbi irin waɗannan zarge-zarge ba kawai da zarar an ji su a karɓa kai tsaye ba sai dai da akwai da yawa waɗanda su kuma ganau ne ba jiyau ba wato ba ma uh, hasashe suke ba ko kuma a'a shaci faɗi ko kuma a'a sun ji ne an ce wasu a idansu wasu abubuwan su kan faru kuma sau da yawa ire-iren irin waɗannan abubuwa idan suka faru um, kafin su isa ga waɗanda za ka ji sun zo suna zancen zancen ya riga ya lalace kamar yadda muka fito muka nuna a lokacin da muka gabatar da wannan wato bita uh, za ka ga abin da aka ji sau da yawa kafin a ce an ninka wato yaɗa shi sai ka ga duk ya riga ya rasa tasirinsa ya ma kuma zama wani abin daban to ire-iren irin waɗannan abubuwa sau da idan aka ji uh, za ka ga eh, daga ƙarshe sai ya zo ya kasance ba kamar yadda aka wato yi rahotonsa ba wannan kenan. To sai dai ku a wani yunkuri na wanke kanta daga wannan kashin kaji da kuma zarge-zargen da ake yi yanzu haka kwatar rundunar tsaron Najeriya ta yunkuro ta wajen shirya bita ga 'yan jarida da sauran masu tu'ammali da kafofin sada zumunta wato social media influenza a shiyoyin kasar. You should learn to separate uh, collective action from individual uh, action. So and you also understand that uh, their institutional uh, measures or their institutional integrity as against individual uh, uh, actions from just a few of our hearing personnel. So when such issues occur, we just call for understanding from the media and uh, from other NGOs or other well-meaning Nigerians that they report such instances when they occur and we investigate appropriately and any individual found wanting is appropriately sanctioned. In this era of technology, which has permeated every sphere of life, everything happening around the world has, has become available to all within just a click of the finger. Seated here in this room today are men and women who have the power to possibly influence the security architecture of this great nation. Da wai ko mai shakwata tsaron Najeriya za ta ce game da zargin da kungiyoyin kare haƙƙin na Adam ke yi wa sojoji na keta haɗin bani Adama a yanzu, Major General U.S. Muhammad da ke ma zama daraktan sashen hulɗa da fararen hula a shakwata tsaron Najeriya ya bayyana irin matakan da ake ɗauka da kuma irin yadda masu kallon irin wannan zarge-zargen da ake yi a yanzu. To muna namu kokarin mu samu haɗin kai saboda duka matsalolin nan da ake samu za su ragu. Kungiyar ta fitar da rahoto cikin kwanakin nan wanda ta eh. zargi sojoji musamman abin da ya shafi a wuraren da ake fama da balahira Boko Haram eh. a jihar Adama Borno da Yobe. Eh. Ah, ya kuka ji da wannan rahoto na Human Rights? Sai dai mu ce sai ai hakuri amma dai ina tsammanin ina son gaya muku cewa duka abubuwan da ake faɗa duka ba gaskiya ba a da ne kan faruwa amma a yanzu mun sa waɗansu matakai da zai gan cewa duka abubuwan nan matsalolin nan da ake samu sun ragu to muna so mu samu haɗin kai kame da 'yan farin kaya da mu sojoji saboda su gane abubuwan da muke yi kuma su fahimce mu kuma su ba mu goyon baya akan abubuwan da muke yi game da ganin cewa najeriya za a samu zaman lafiya za a samu ɗin kai ko ba dai ga batun cin zarafi taron bitan da sojojin suka shirya ya ko taɓo rawar da 'yan jarida da ma sauran masu da kafafin sada zumuntan za su ke taka wajen tabbatar da tsaro a ƙasar. Aliyu Tukur Muhammad Binkola da ke da kafar Binkola Online Radio ya ce aiko ba komi yanzu a iya cewa motsi ya fi labewa. Wannan taro bita da za mu iya cewa rundunar ta yi matukar kokari kuma ta yi amfani da abin da ya kamata ta yi tunani kan abin da ya kamata kar mu dai sai a ce a kowace jami'an tsaro a najeriya su kwaikwayi abin da rundunar sojojin najeriya suka yi wajen wayar da kan mutane musamman masu alaka da shafukan sada zumunta wala allah ko su ma 'yan sanda da ma jami'an civil defense su ma za su yi kokari da dai dukkanin hukumomi da nauyi rataya a kansu za su hada irin wannan lecture domin su yi wa al'umma na tabbatar za a faɗakar sosai za a rage wasu farfaganda da ke yaduwa a kafafen sada zumunta na facebook whatsapp twitter da kuma sauransu shi mako wannan dan jaridan da ya halarci irin wannan bita ya kuwa bai ne da masu iya kallon lamarin a yanzu. Sunana Abubakar Muhammad Adamu daga gidan radiyon ABC Yola. To babu shakka wannan bita tana da matukar mahimmanci ga mu 'yan jarida da kuma su jami'an tsaro. Kasancewar a bita ce da ba da dama aka yi tattaunawar kege da gege tsakanin su jami'an tsaron da kuma kungiyoyi daban-daban da kuma su masu amfani da kafafen sada zumunta na zamani da ma mu 'yan jarida to babu shakka wannan bita za ta taimaka matuka gaya idan har an yi amfani da abun da aka faɗa musamman masu jami'an tsaro kasancewar sun buƙaci mu ba su gudunmawa na shawarwari kan yadda za su inganta ayyukansu musamman ma wajen wanke su da irin zarge da al'umma ke musu na cewar suna wuce makaɗi da rawa musamman wajen gudanar da ayyukansu kuma sun bayyana mana irin abubuwa da suke aikatawa musamman ma ba wai kawai a yage yaƙe ko su je su ainihin kare al'umma daga wasu abubuwa ba ne a'a akwai ayyukan taimakon kai da kai da suke yi wa ainihin al'umma ayyuka kuma daban-daban to babu shakka a ganina wannan taro yana da matukar mahimmanci kuma zai iya kawo ƙarshen zarge-zarge da ake musu na cewar suna cin zarafin al'umma musamman yayin gudanar da ayyukansu. To wai ko ya kamata hukumomin tsaro suke yi a yanzu? Hailayo dai ga Tijjani Muhammad Musan da ke ma cikin waɗanda suka gabatar da makala a taron bita da rundunar sojin ta shirya. Su kuma a jami'an tsaro eh, musamman sojoji da dai ire-irensu kamata ya a ce su soma kusantar al'umma zamani ya zo da yanzu kawai ba wai za su dinga gadarar da isa da kasaita su da kwarjininsu da sauransu su ne wa mutane abubuwa ba kar su manta duk lokacin da suka yi wani abu to fa akwai waɗanda suke kallon su akwai kuma waɗanda wani abin da suka yi yake ba su haushi akwai kuma a waɗanda kirar e, suke jira to idan irin wannan idan suka jiyo wani abu ba za ma su tsaya masu tantance gaskiyar lamari ba za su nemi su yaɗa shi ne su kara gishiri akan wato bayani ko rahoton da suka samu to ire-iren irin wannan yaɗa bayanai sai ya zo shi ya yi musu illar da wallahi za su kashe makudan kuɗi ba su gyara wato martabarsu ba da kimarsu da kuma darajarsu a idan mutane shi ne sa zai yi kyau su jami'an tsaro a lakula halin su dinga tara suna duban bakin gatar. koma da menene yanzu ko an zura ido a ga irin matakan da sauran hukumomin tsaro za su ke ɗauka domin wanke kansu daga irin zargin da ake na take haƙƙin ɗan adam ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya. To madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. abokanku akan shirin